يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah ta'ala da ya kaddarta haduwar mu cikin wannan masallaci na al-Imam Ibn al-Qayyim da ke kan layin mujin yawa a nan cikin tudun jikon ma haɗu don ci gaba da tafsirin da aka saba gudanarwa cikin wannan hamshakin masallaci na dukkan shekara da ɗan uwa babban malami a Sheikh Bashir Lawal ke gabatarwa dukkanin shekara tsawon shekaru wala yana gabatar da tafsiri a wannan masallaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala ya ƙara masa ilimi dalili ya sanya an ce ni dan almajirinsu zan zo in zama makwafin shi malam bashir a wannan shekara San ta dan gambara yace ce wai alamtara ba ta zama tabara alamtara daban tabara daban ko ko mun kaifin kolo-kolo ne ba ya zama garfi wato masu wa'azi sun sha bamban wa junansu ba duk wani wanda yake iya cewa ƙala Allahu ƙala Rasulu yake daidai da kowa ba tare da ta ji mawaƙi kan ce kam wa kam tsibin ya fawwi laka miskin wa kam tsairin ya tsiru wa laka bazi wa kam tsibin ya fawwi laka miskin turare kowane turare turare ne amma ai ba iri ɗaya ne ba wani ya wani turaren ya koni turaren kanshi haka wa kan tsairin ya tsiru wala kabalu tsuntsaye ta suna tashi amma yanayin tashin wani ya kuna wani kowa zai yi kuka ne irin kukan gidansu abinda Allah ta'ala ya ɗora maka shine ka faɗa iya gwargwadon abin da ka sani da ka bana da awon isti'abi ba na ta'awan cancantan na gudanar da tafsiri a wannan mustawa ɗin amma dai tabe da wani mawaƙi yake cewa cikin manyan malamai da suka wuce ya ce asiru khalfa rikabin nujabi za haraji mu'ammilan kashfa ma qaqaitu min uwaji fa illa shaktu bigin min ba'di ma sabaku fa kam li rabbil wara fi dhaka min faraji wa in baqitu bi dhahril ardi Fa ma ala arjin fi dhaka min haraji an zo an ce sai ya kwaikwayi wani abin da malamin shi yake yi ya ce shi ba zai iya ba da akan matsayayi sai ya ce to asiru halfar kabin nujabi za a araji zan yi tafiya a bayan manyan mutane annujab jam'i ne na annajibu annajibu na nufin alkarimu wanda yake babban mutum in za ka yi masa jam'i sai ka ce annujubu ka sanya wa nunun da jimin zamma kowace cikinsu annutu jam'i ne na ba, wadda kuma ba yana nufin babban mutum ma'aboci karamci sai ce to zan yi tafiya a bayansu wannan bayan nasu za a raci. akwai tsani inda zan iya tattakalawa in takala lada da zan takala wa Allah in na ɗafarfare masa na iya cimma takon waɗancan manyan mutane da ke gabana shi ne ya ce mu'ammilan kashfa ma la ƙaitu iwaji ina ƙoƙarin zan yi burin a ce in iya fito da duk abin da na haɗu da shi na karkacewa duk wani abin da yake lankwayayye in iya miƙar da shi in yi iya bakin ƙoƙarina fa illa hiktu bigin min ba'di ma sabaku ina na cin masu bayan ko sun riga sun yi gaba suna gaba da ni ya ce to fa kam da rabbil wara min zaka min faraji ai wannan ba abun mamaki bane a wajen Allah ka cimma wanda ya fika a iya zuwa a dora ka kan wani mataki na wanda ya fi ka to amma in kai ba tun ka Allah ta'ala sai ya sa ka isa zuwa ga kujeran manyan mutane ya ce wa in baqitu bi zaharil ardi munqati'an in ko na kasa kaiwa na kasa cin masu to fama ala arajin fi zaka min haraji dama ni gurgu ne kowa na faɗi rauni na tun a ranar farawa da haka in ban kai labari ba to dama ba a mamakin dama ba a tsammanin zan iya kai mamaki zan iya kai labari da a takaice wannan majalisi majalisin ɗan uwa malam bashir lawal majalisi ne mai kima kwarai da gaske kuma abin da zai cancance shi ya zanto kujerar ba rawa ba sai bincike mai faɗi mai yawa wanda yake ko masu kananan idaniya irin mu wanda ba ma iya leke-leke mai yawa sai idanuwa su shiga rawa to da wuya mu iya cimma wannan Jide muna fatan kamar yadda kaji wannan malami yana faɗa ya zanto mu tafi a haka ya yi man bayanin cewa ana suratul an'ami ko za a fara karanta suratul an'ami so daga wannan sura za mu tashi kamar yadda aka karanta ko aka yi rabu a bara sha Allah subhanahu wataala akan ta zamu tashi zamu ba alaran mata ma ya karanta mana kaɗan cikin ayoyin sai mu kara da bayani bismillah farkon suratul an'am أعوذ بالله من الشيطان rajim, bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كفم فارا fara وأنن آيكو وأنن آية watannan aya zan so ne bayanin tsarin da za mu gabatar da tafsirin akai a bana insha Allah ku subhanahu wa ta'ala za mu rika fara wannan tafsiri karfe 4 da minti 20 kullum mu tashi karfe 5 da minti 20 kenan za mu rika karatu na awa daya biyar da minti 20 za mu fara karatu a wato 4 da minti 20 za mu fara za mu tashi biyar da minti 20 za mu rika amsa tambayoyi ko dai na minti goma ko kuma na minti sha biyar ya danganta da irin tambayoyin da ke hannunmu kenan za mu yi karatu ko dai na minti hamsin sai mu amsa tambaya ta minti goma ko kuma mu yi karatu na minti arba'in da biyar sai mu amsa tambayoyi na minti wato sha biyar minti goma sha biyar da karatu da tambayoyi ga baki ɗaya cikin awa ɗaya shine tsarin da za mu gudanar da karatun dangane da abin da ya shafi mudda abin da ya shafi lokacin da za mu ɗauka mana karatun za mu fara gabatar da amsa tambayoyin da suke a rubuce daga bisani a ba da dama ga wanda yake da tambaya ta baka ya ɗaga hannu don yi a gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kore na ilimi kuma a bashi amsa abu na gaba Allah ramma malam Mustapha Mustapha Ibrahim ko na Mustapha Umar Allah ramma Mustapha Umar daga albarkawa shi zai rika karanta mana ayoyin da za mu fassara ni kuma na rika yin fassara gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanashe ni za mu gudana kan tafsirin da ake kira a tafsiri bil ma'asur sannan za mu tafi kan tafsirin da ake kira al a tafsirin tafsirul mawdu'i waɗannan nau'ukan tafsirai guda biyu su muke fatan mu yi amfani da su at-tafsiru bil ma'thur shine mafi alkhairin tafsirin da mutum zai yi don fassara abinda Allah madaukakin sarki ko don fito da abinda Allah ta'ala yake nufi da ayoyin da ya kinsa cikin littafinsa. Kamar yadda babban malami al-imam ibn kathir at-dimashqi ya faɗa a muƙaddiman tafsirinsa tafsirul qur'an al mafi girman hanyar da wani musulmi zai bi don ya fassara alkur'ani shine yayi at-tafsiru bil ma'thur wato a tafsiru tafsirul qur'ani bil haka tafsirul qur'ani bi sunna tafsirul qur'an bi aqwalis sahaba a fassara alkur'ani da alkur'ani dan alqur'ani yana ƙarawa junansa bayani a fassara alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantattu dan Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa al'umma bayanin abinda Allah ya saukar masu, a fassara alqur'ani da zancen sahabbai kasantuwansu almajiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fassara alqur'ani da zantuttukan tabi'ai kasantuwan basu da nisa da zamanin annabta suna jin ƙanshin khilafatun nubuwa khalifantakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yama al'umma wannan shi ake kira at-tafsiru bil ma'sur malaman tafsiri gaba daya sun fifita wannan nau'i na tafsiri dukkanin littattafan ulumul qur'an zaka cimma akan wannan suke tarkizi akan wannan suke zaburar da al'umma a fassara alƙur'ani da alƙur'ani a fassara alƙur'ani da sunna a fassara alƙur'ani da zantuttukan da kaji yanzu sannan a wuri ɗaya kuma za mu yi wato tafsirul maudu'i a tafsirul maudu'i in an ce wato a tafsirul maudu'i shine kowace aya in aka ɗauka za a fitar da abin da ke cikinta na hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da aƙida a ambaci kuma a yi bayani dangane da watannan ayar akan duk wani gaba da yake da alaƙa da hukunce-hukuncen fikihu ma'ana matsala da take da alaƙa da aƙida za a yi bayani a kanta matsalar da ke da alaƙa da fikihu za a yi bayani a kanta bayani kuma gwargwado daga littattafan da malamai magabata suka rubuta wannan shi ake kira a tafsirin maudu'i ina fatan mun fahimci wannan da kyau wala Allah a zo za a magana kan idda to sai an tsaya an baje bayani gwargwadon abinda da malaman wasu suka faɗa cikin littattafan su kan abin da ya shafi idda in aka zo za a magana game da saki duk ayar take ke da alaka da saki to ba za a karanta ne a fassara a bayanin ma'anan ayan a wuce ba a'a yana da kyau a abin da ake kira a tafsirul mawdu'i kawo duk wani abu da ke da alaka da saki ina fatan mun fahimci wannan da kyau to irin wannan nau'in tafsiri din akan shi shi mai majalisin dan gomu malam bashir lawal akan shi yake to kuma akan haka za mu ci gaba da gudana insha Allah subhanahu wa ta'ala wato at-tafsir bil ma'thur thumma al-mawdu'i al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa at-tibyanu fi aqsamil qur'an ya ce mafi mahimmancin tafsirin da za a yi wa bayin Allah shine a musu at-tafsir al mu karanta wannan littafi at-tibyan a aqsam al littafin al-Imam Ibn al ya nuna falala da yadda ake son musulmai ko malamai su rika yin at-tafsir al-mawdu'i shakka yin tafsirin Alƙur'ani mai girma yana da falala yana da ƙima, yana da daraja malamai magabata tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa waɗanda suka biye masu cikin manyan malamai da aka yi a duniya sun nuna falalan yin tafsirin alƙur'ani mai girma su nuna falalan sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma shi yasa za a ga dukkan zamunna da aka yi ba wani zamani ba sai sai an ba tafsirin alƙur'ani muhimmanci abdullahi dan abbas a duk shekara a kwanakin aikin hajji watannin da ake aikin hajji a cikinsu yakan zo ya zauna a garin makka yakan yi kamfin kansa a garin makka almajirai daga ƙasashe daga garuruwa daban-daban su zo yana karantar da su tafsirin alkur'ani mai girma mu ne a yanzu galibi za ka zo ka cimma da ramadana ne aka ba tafsiri muhimmanci amma magabatan mu suna ƙara himma akan abin da ya shafi alkur'ani cikin watan ramadan amma babu shakka himmar su ba baya take ba wajen bayanin ma'anan alkur'ani da fassara shi a dukkanin kwanakin shekara da yadda ya kai ga abdullahi da abbas da da nake faɗa maku yakan zo ya zauna a garin makka duk shekara a watannin aikin hajji gaba ɗaya don a rika zuwa yana fassarawa mutane alkur'ani mai girma cikin almajiran shi akwai tsawus sai da wasu suka ɗauka ma ɗan makka ne saboda duk lokacin aikin hajji kafin abdullahi ɗan abbas ya zo makka ya zo ya zauna yana kiran abdullahi ɗan Abba ya zo ya rika karantar da al'umma tafsirin alkurani mai girma wato wanda yake nuna maka irin falala da kima da ke cikin tafsirin alkur'ani mai girma babban malamin musulunci iyas ibn mu'az Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa maslul ladina yaqra'una alqur'ana wa hum la na tafsirahu misalin waɗanda suke karanta Alƙur'ani, amma ba su san fassararsa ba ba su san tafsirin Alƙur'ani ɗin ba ka masali ja ja'akum kitabun min malikihim yadda ka san wasu jama'a ne wanda sarkinsu ya rubuto masu wasiƙa lailan ya rubuto wasiƙan nan wasiƙan ya zo masu da daddare walaysa indakum misbaqan kuma ba su da fitillan da za su haska wannan wasikar su karanta kuma kwatanta irin sarakunan nan azzalimai ka dauka irin su Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi waɗanda suka aikowa mutum da leta cewa za su kashe shi gobe ko gobe sai a rubuto maka leta official ya aiko maka leta cewa rana kaza a kai kan kauri kaza za a fille ma wuya To irin waɗannan sarakunan sai ka ji an ce ga wasiƙa ta zo daga ɗaya daga cikinsu, kuma sai wasiƙar ta zo da daddare. Walaisa indakun misbakun ba fitilan da za a haska wasiƙar a karanta, balle a fahimci ta ƙunshi ya ne ko kushe, ta ƙunshi bishara ne ko gargaɗi, ba fitillan da za a haska. Fata da halattun rau'atun sai tsoro sai ya kama waɗannan mutanen suka tsinci kai cikin razani da firgici wala ya da runa mafin kitab ba Ba su san me ke cikin wannan wasikar ba sai ce wa matsalul ladina na tafsira ka matsali rajulin akun bi misbakin fa qara'u ma fil kitab misalin mutanen da ke sauraron tafsiri suke kokarin su fahimci tafsirin Alƙur'ani mai girma ya ne wanda suka zo da fitilla aka iya haka wannan takardar. ma'ana mutum ya ɗauki alkur'ani mai girma sai zanto bai fahimtar tafsirinsa bai san inda littafin Allah ya sa gaba ba wannan mutum yana tafa ne cikin duhu kawai yana hauma hauma mujahid bin jabr cikin almajiran abdullahi dan abbas manyan yana cewa a habbul khalqi ila Allah ta'ala a'lamuhum bima anzala wanda Allah ta'ala ya fi so cikin al'umma gabai daya shine wanda ya san abin da Allah ta'ala ya saukar cikin littafinsa mutumin da yake ƙoƙarin sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma mutumin da ke ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ke kunshe cikin ayin alƙur'ani mai girma wannan mutum Allah ta'ala ya fi san shi wannan mutum Ubangiji ta'ala ya fi ƙaunarsa al'imam al-hassan al-basari Allah ya masa rahama cikin manyan malamai da aka yi su a baya wanda malami ne babban malami kwarai har malamai sukan ɗauki maganganun shi wani lokaci musamman malaman da ba su zurfi kan abin da ya shafi ilimin hadisi ba maganganun al'imamul hasanul basari sukan ɗauka ma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhalin maganarsa ne saboda hazaka da fasaha da zarangwana da ubangiji madaukakin sarki ya azarta al'imamul hasan basari babban malami ne kwarai shine mai cewa laysal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara ƙarafin qalb wa saddaqat kul a'mal wannan magana da yawa akan mambarori akan ɗauka maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam saboda tsayuwanta da daidaituwanta kan mizanin shari'a sai suka ɗauka cewa wannan magana maganar annabi ne ma alhalin maganan Hassan al-Basri babban malami ne kwarai cikin maganganun da yayi yace wallahi ma anzalallahu ayatan illa uhibbu an yuqlama ma fiha ko fi ma unzilat wa ma ya'ni bi ko wa ma ya'ni biha al-Hasan al-Basri yace wallahi na rantsi da Allah ma anzalallahu ayatan ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata aya ba illa uhibbu an yuqlama face na so a san fi ma unzilat ayan akan me ta sauka wa ma ya'ni biha kun me Allah ta'ala yake nufi da wannan dan aya don tuttukan malamai suna da yawa wajen zabarar da al'umma kan kokarin sauraron tafsirin alkur'ani mai girma wajen zabarar da malamai kan yin ma mutane bayanin ayoyin alkur'ani masu tsarki shi yasa kake ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun a farkon karo ba ki kasa a gwiwa ba wajen fakam fakam da kai komo dan ganin cewa sun nemo tafsirin alqur'ani mai girma akan aya daya sai sahabi ya gajiyar da kansa al-imam sha'abi yana cewa babban malami malamin sa masruq malam masruq ya tashi ya tafi kasan basara dan ya je ya koyi ya nemi tafsirin aya kwara ɗaya tak yana zuwa ƙasan basara tun daga madina ya ka ce ai malamin da zai fassara mashi watan nan aya ya babbasara ya tafi sham ya ƙara tsayawa ya ɗauki watanni yana tara guzuri ya yi aikin kodugo ya samu guzuri ya ƙara naɗa gari ya ƙara naɗa kaya don ya tafi sham ya je ya nemo tafsirin aya kwara ɗaya tak tafsirin aya ɗaya tak magabatanmu suna kan gajiyar da kansu don neman fasaranta al'imamu ikiramatu cikin manyan malamai na da ya faɗi dangane da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa man yi hajjir fi ya jifil ardi muragaman kasirar wata’a Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man yi hajjir fi duk mutumin da ya hijira saboda Allah ya jidfil ardi muraqaman kathira zai sami dama mai yawa wasa'a sannan kuma zai sami yalwa zai sami yalwa wa man yakhruj min muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu maut faqad waqa ajruhu ala Allah Allah ta'ala ce duk mutumin da ya bar gidansa zai hijira ya tafi wajen aikin Allah aikin annabin Allah sai mutuwa ta tirke shi akan hanya ta taɗiye shi bai isa izuwa ga manufarsa ba bai isa zuwa ga inda yake so ya je ba sai mutuwa ta tarbe shi akan hanya ya mutu wannan ladan shi na hijiran shi na abin da yake da shi na kyakkyawan niyya wannan ladan ta tabbata mun gane da kyau ya ce na tsaya ina bincike wani Allah ta'ala yake nufi da wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa ayan nan ta sauka akan wane ne wani sahabi ne ya fita daga gidansa sai hijira ya koma garin Madina dan ya karfafa addinin Allah ya karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani sahabi ne ya wannan aikin sai ayar ta sauka ya ce kan neman wannan sahabin ina so in gano shi sai da na kwashe shekara goma sha ya ce makastu fi talabi ismi hadar rajon. rajul alladhi kharaja min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulih arba'ata sana arba'ata sana sai da na shekara goma sha hudu ina neman sunan wani sahabi ne wannan hatta wa tuttu ya ce ban hakura ina neman sanin wani sahabi ne ba sai da na shekara goma sha hudu bayan shekara sha hudu sannan Allah ta'ala ya kaddara na san cewa shine zumratu bin habib zumratu bin habib shine mutumin da ya fito da gidansa na makka ya kamo hanya zai yi hijira ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa madina sai wacan nan aya ta sauka dan neman wannan sai da na shekara goma sha hudu dan ka san mahimmancin tafsiri yadda malamai ke gajiyar da kai dan neman duk wani abu da ke da alaka da fassarar alkur'ani mai girma makaranta littafin manasilul irfan littafin muhammad bin abdulazim az Allah madaukakin sarki ya masa rahama cikin mujalladi na farko mujalladi na biyu shafi na tara wannan in zai nuni kan wani abu zai nuni kan mahimmancin tafsiri da buƙatuwan a halarce shi da buƙatuwan malamai su rika zama don yin ma al'umma fasarar alƙur'ani mai girma babu shakka duk abin da ke da daraja da kima irin wannan wannan abu ko yana da waɗansu ladubba da in ka yi kwalliya da su zai ƙarawa abin armashi sannan zai sanya ka samu cikakken lada da ake fatan a samu wajen ubangiji in kuma kai watsi da waɗannan ladubba ɗin ka sanya su a bayan bayan ka baka yi aiki da su ba babu shakka za ka samu lada famfon bai cika ba na abin da ya shafi halartar da kake wa majalisan tafsiri abu na farko cikin ladubban da ake bukatan duk wani wanda zai zo majalisun tafsiri ya yi kwalliya da ita ya yi kwalliya da wannan ladabin abu na farko kyakkyawan shiga husnul hay'a don to kai kyakkyawan diresin in so samu ne kai wanka ka sa turare kafin ka zo inda ake fassara alkur'ani mai girma saboda za ka zo wani wuri ne da za ka haɗu da jama'a mutum goma mutum ashirin sama da haka to kai ya zanto ba kai wanka ba kana tsani sai ka cutar da wasu Ya sa duk malaman musulunci suka ce in za ka zo musamman majalisin alkur'ani mai girma Ko ana so ka yi wanka ana so ka sa kayayyaki masu tsafta in so samu ne ka sa turare ka fito cikin kyakkyawan kama shi sa wa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk juma'a ya wajabta yin wanka duk wanda zai je masallacin juma'a annabi ya wajabta yin wanka ranar juma'a saboda kar karka cuɗanyi da mutane ka cutar da su da wani hamami, ko wani wari ko wani saleba da ke tasowa daga cikinka ladabi na farko kenan ga wanda duk zai je majalis ya kyakkyawan shiga ya shiga irin wanda ya dace da tarbiyyar addinin musulunci ya kamata a ce mutum ya sa hula in zai zo makaranta in zai zo wajen karatu ya dace yana da kyau mutum ya sa hula in gane ko in zai zo majalisi yana da kyau ba cewa in baka sa din ba a ce maka fasiki ko mujirmi ko wani abu amma dai yana da kyau cikin ladabi da za ka yi in za ka zo masallaci ko za ka zo wajen karatu irin wannan ka sanya hula makaranta littafin tamamul minna fi ta'aliki ala fiqh sunna makaranta littafin at-tibi ko al-qawl al-mubin fi aqta'il musallin littafin malam mashkul za ku ji ya karfafu batu dangane da sa hula bisa ga irin wannan munasaba din abu na biyu cikin latubba da ake so mu yi kwalliya da su mu zo da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya husnul tsawiya kyakkyawan niyya ya zanto ka zo da niyya ce mai kyau da kyakkyawan niyya ba da mummunan manufa ba in ka zo da wannan sai ya zanto duk abin da za ka ji na alkhairi to sai ka ka ɗauka kaya aiki sannan abin da zai iya yi wanka ji na kurakurai kuma sai Allah ta'ala ya kare ka daga ainihin tatirantuwa da su ina fatan mun gane da kyau in ka zo da kyakkyawan niyya manyan malamai suka ce tatsayibul qalbi lil ilm ka tatsayibil abd lil sara'a tsarkake niyya in zaka je inda za a yi bayanin ilimi yadda ka san tsarkake gona ne da share ta da sanya mata taki lokacin da za a yi shuka wanda bai share gona ba bai tsabtace ta ba bai sanya mata taki ba kaga ba a tsammanin abin da ya shuka sai ci gajiyar ta cin gajiya mai kyau ba kuma tun mutumin da bai tsabtace zuciyarsa ba to shi ma za a ji masa tsoron abin da za a faɗi na alkhairi a majalisin ilimi ya zanto bai fa'idantu da su ba da haka ana buƙatar tsarkin niyya abu na uku ana buƙatar tawabu in ka zo majalisin ilimi ko mun matsayinka ka yi tawazu in an ce tawazu ɗaukan kai ba kowan kowa ba ka ƙanƙan da kanka kakka rika jin isa kakka jin kamala kakka rika jin tambata kakka jin cewa kai ka isa saboda rata da ubangiji ta'ala ya san ma na ilimi ko rata da ubangiji ta'ala ya ma na dukiya ko rata da ubangiji ta alayima na shekaru ko wani matsayi in ka zo majalisin ilimi ka ɗauka kai da kowa da ɗaya kuki ka yi tawazu ga abokan karatunka ga abokan zamanka a majalisi ka wata wazu ga kowa da kowa ana buƙatar wannan yayin da aka zo majalisi na tafsiri da waninsa al-imamu shafi'i muhammad ibn idris allah ya masa rahama yana cewa la yatsaligu ahadun hadha ilma bil mulki wa izzun nafsi fayaflah walakin man talabahu bi thullin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ulama'i aflah al-imam shafi'i Allah ya masa rahama yace ba wani mutumin da zai nemi wannan ilimi namu na addini alhalin yana jin cika da bunƙasa da mulki cikin malamanmu da aka yi na da a cikin garin zaria akwai malamin da wani mai sarauta zo zai karanci ilimi a hannun ya zo da wata makekiyar mota ya yi a kofan zauren wannan malamin ya zo da wani katon tsallaya irin katon ɗin nan mai taushi ana zaune a buzu da keso shi kuma sai ya zo da wannan katon shimfiɗa sai ya sa malam yana zaunawa ne akan buzu ya naɗa buzu ya sa mashi wani abu mai taushi malamin ya fito gida ya ga mutum ya ci wuri da babbar riga ko ya zo karatu malamin nan malamai suka ce shiga malamin mu na zaure suke faɗa mana ya shiga ya ɗauko kyaure ya ɗauko kyauran shi ya ɗauko ice taɓa wannan alhaji ya ji an yi kan shi ne kawai da langel sai fita ka ba ni wuri ba za a ma karatun ba wannan ilimi tawazu yake bukata da haka duk wanda zai zo majalisun ilimi to ya zanto ya zo da tawabu al shafi ya ce wanda ya nimi ilimi man talaba ko bi zillin nafsi ya nime shi da kankan da kanshi wa dhiqil aishi ya turewa wahalar rayuwa wa khidmatul ulama'i ya yarda zai wa malaman da suke koya mashi karatu hidima aflaha wannan mutum zai ci nasara ladabin majalisin ilimi na kudu mutum ya zo da sauri ya zo da wuri zanto sai mai tafsiri ko sai mai karatu ya riga ka zuwa wannan zai bayu zuwa ka zo kana take wuyayen mutane ka zo da wuri in ka zo daga baya kuma ka zauna iya inda ka ga majalisi ya tsaya kar ka tsatsallako ka ce za ka tsatsallako wannan baya cikin ladabin ilimi Allahumma sai waɗansu wala'alla suna da kima ko daraja na ilimi waɗannan duk malamai suna nuna ba laifi ko da sun zo daga baya saboda wani uzuri na al'umma ko abin da ya shafi karantarwa malamai ne in sun zo suna iya zama a gaba Ku karanta littafin almujmu'u shakun muhaddab a cikin mujalladin farko ina fatan mun fahimci wannan da kyau mutum ya zo da wuri hadisai da yawa waɗanda suka zo suka nuna falalan zuwa aikin alkhairi da wuri kaɗan daga cikin irin waɗannan hadisan zan ɗakura mana annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce da sahabbansa taqaddam ku rika zama na gaba gaba ku zo da wuri fala ya zalo a hadukum ya ta'akharu ɗayanku ba zai gushe ba ne makara hatta ya ta'akhara an aljannati har sai ya makara daga shiga aljanna wa innahu la min ahliha alhalin dan aljanna malamai suka ce wannan hadisin yana tsoratarwa kan makara akan aikin alkhairi hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito yace man bakkara waqtakara wa kasala waqtasala wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imami wastama'a wa lam yalgha kana lahu bi kulli khutwatin yakhatuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha man bakkara duk wanda ya fita da wuri wa bakkara ya zama an fara karatu a gabansa in kutuba ne liman zai yi liman ya fara kutuba a gabansa wa mashawalan yarkab da zai taho sai ya taho a ƙasa bai hau abin hawa ba wala'alla in ba shi da nisa sai ya tako mun gane da kyau wadana kuma ya zanto kusa-kusa in kutuba na liman yake ya zama kusa da liman mai kutuba in karatu ake ya zama kusa-kusa da wanda yake karatu kana lahu bi kullu khutwatin ya hatsuha zai zama duk tako ɗaya da yi, da zai je wannan majalisun duk tako ɗaya duk tako ɗaya za a bashi ajaru sanatin ladan shekara ɗaya siyamu hawa kiyamu ibadan shekara ɗaya azumin da aka yi a ciki ibadan shekara ɗaya kiyamun lailin da aka yi a ciki duk tako ɗaya yana da wannan da gidanka kafin ka zo masallacin ibnul qayyim kila za ka yi tako ɗari to duk tako ɗaya kana da ladan shekara ɗaya da kana da ladan shekara ɗari in ko za ka taka tako ɗari biyu don in ka kai ƙafan dama ka taka ladan shekara an ka ɗaga ƙafan hagu ka sa ta a gaba ladan shekara an ka kara mai da ta dama gaba ladan shekara to tako nawa za ka yi kafin ka isa za a baka ladan adadin takon da kai kowace tako ladan shekara ɗaya wannan yana nuna falalan in za ka zo majalisin ilimi ka zo da wuri abu na biyar cikin ladubba. in ka zo ka zauna zama irin na ladabi mun gane ko ka ka zauna ka mimmikar da kafa kar wuri ya wuri ka kwanta a majalisi a'a ba a kwantawa kar a majalisin ilimi ka kama bacci ba a bacci a majalisi ana zama ne a kuma nutsu a saurari abin da ake faɗi kar ka zauna ka kai bake baɗe ka jefa wannan kafatan ka jefa wannan kafatan ka zauna ka hakimce kamar wani babban mai sarauta a'a in aka zo majalisin ilimi ana son hatta zamanka a fahimci tarbiyya da ladabi ta tare da shi mun fahimci wannan da kyau abu na shida ya zanto kana da wani jota in ba ka da ƙarfin hadda kana jotun fa'idoji da aka faɗa in ko Allah ta'ala ya azurta ka da ƙwaƙwalwa mai ƙarfi wacce duk abin da aka faɗi ka haddace wannan ba bukata sai a ce ka nutsu sosai inda duk abin da aka faɗa kana naɗewa mun gane da kyau kana fahimtar kana naɗewa wa Allah ka san inda ka je ka cimma karin bayani akan abin da aka faɗa in ko baka da irin waɗannan baiwan to sai ka zo da cota ko wani littafi kana ainihin rubuta duk wata fa'ida da kake ganin za ta kare ka a harkarka ta ilimi ko za ta kare ka a harkarka ta bautawa ubangijinka waɗannan abubuwa mun dunkulo su ne daga cikin littafin al-majmu'u sharhul muhaddab mujalladin farko shafi 458 kare da za a babban malami Muhammad Hussein Yaqub ya kwafo waɗannan zantattukan daga littafin Al-Majmu'u ya rubuta su a cikin littafin sa Munqaliqatu al Ilm cikin shafi na 198 zuwa 199 ya yi waɗannan bayanan jama'a mafi girman dalilin da ya sanya za ka cimma ƙasashen afirka da wasunsu sukan zabura wajen kulawa da karatun alkur'ani da fassararsa munasaba ce ta shigo wannan watan wanda a ciki Allah ta'ala ya farzanta mana mai azumi in an ce azumi shine ka kame ba za ka ci ba za ka sha ba ba za ka kusanci iyali ba tun daga lokacin da alfijir ya kullo har zuwa fadawar rana haka Allah ta'ala ya iyakance uhilla lakum laylata siyamin rafatu ila nisaikum Kunna libasun lakum wa antum libasun lakun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البدر ثم أتموا الصيام إلى الليل أنا فاروا هذا كلهم الفجر زوارانا تفادا shi ake kira azumi ba za ka ci abinci ba ba za ka sha abin sha ba ba za ka kusanci iyalinka ba to amma al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa ne albarka al-wabil as-sayyib yace was samar da alladhi ku jawarihu anil asani in an ce mai azumi shine wanda gabansa ma suka kame ba sa saba ma Allah wa lisanuhu anil kadhibi wal wa qawli turi sannan ya zama harshen sa bai ƙarya bai alfasha bai duk wani zance na harbaci wa batsanuhu anil ta'ami wa sharaba sannan kuma ya zanto ya kame cikinsa bai ci abinci ba bai sha abin sha ba wa farjuhu an rafs ya kame al'aurarsa daga yin jima'i fa in takallama lam yatakallam bima yadraha sawma mai azumi in zai yi magana baya yarda ya maganan da za ta illanta masa azumi bai yarda ya maganan da zai kuje masa azumi wa in fa'ala lam yaf'al ma yafsudu sawmahu in zai wani aiki bai aikata aikin da zai lalata masa azumi fa kalamuhu kulluhu nafi'an salihan maganan mai azumi gabai ɗayansa yana fita ne a matsayin maganganu masu amfani a matsayin maganganu kyawawa tsarkaka wa kazalika amaluhu fa iya bi manzilati ar-ra'ikati ya yashmuha man jalasa hamil misk zaka ji maganganun sa dadada ne in ka zauna da shi zaka ji yana faɗa maka gaskiya in ka zauna da shi zaka ji kyakkyawan magana yadda ka san ka zauna da mai sai da turare kazalika man jalasa sa'ima duk wanda ya zauna da mai azumi in tafi abi mujalasatihi to zai amfanu da zama da mai azumin wa amina fiha min az-zuri wal kadhibi wal fujuri wal zulm in ka zauna da mai azumi zaka amintu daga jin zance ta ƙarya daga jin zance na ƙarya wal kadhib daga jin magana ta ƙarya wal fujur da fadirci saban Allah da zalunci هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الاسم ساكي هذا هو الصوم المشروع wannan shine azumin da aka shar'antawa bayi la mujarradul imsaki an at'ami wa sharab ba kadai wai ka daina ci kawai ka daina sha sai kawai ka ce ka zama mai azumi ba dan yazo a cikin hadisi cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharaba duk mutumin da ba zai daina zance na ƙarya zance na harma gaga duk mutumin da zai rika yin shirme duk mutumin da zai rika faɗin ƙarya da abin da bai jau bai gani ba ya rika aikata haram wannan Allah baya son azumin sa mun gane wannan da kyau yace fa sawmu huwa sawmul jawari anil asab wa sawmul batni anil sharabi wat ta'am فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته الإمام ابن القيم wanda aka danganta wannan masallaci gare shi yake cewa azumi fa shine azumin da gabbai suke yi ba sa sabawa Allah kun gane ko sannan cikinka ma kuma cikinka bai cin abinci bai shan abin sha ba kusantan iyali yadda kasancin abinci na karya azumi da shan abin sha da kusantan iyali ba kuma sabo shi ma na tafiyar da ladan azumi sai waye gari baka da ladan? kawai bambancin su kamar kofi ne a zuba ruwa a ciki in ka samu wuka ka tsaga wannan kofin guda biyu kaga ladan zai bare gaba daya ruwan ciki zai zube duka inda za ka fasa shi duka ka bare shi biyu ka rike wani bangare na kofin a hannun dama wani bangare a hannun hagu kaga ba labarin ruwan da aka zuba shi to tsaga shi biyu shine misalin cin abinci da shan abin sha da jima'i nan take ke lalata ladan azumin ya tafiyar da shi shi kuwa zaɓo da saɓawa Allah da aikata zunubi inda ka san ka huda kofin ne in ka huda kofin alhalin da ruwa a ciki me zai faru zai rika daga ana nan ana nan zai gama ɗigewa. ya zanto baka da ladan azumin ina fatan mun gane da kyau irin wannan magana kyakkyawa al Ibn Rajab al hambali shi ma yi wannan maganan a cikin littafin Lafa'iful Ma'arif fi ma yace wa alam annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah ta'ala bi tarki hadhihi shahawat al-mubaha fi ghairi halati siyam illa ba'da taqarrubi ilayki bi tarki ma harrama Allah fi kulli halin min al-kadhib wal-zulmi wal-udwan 'ala an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الظهور والعمل به حتى وقع حديثي al-imam ibn rajab yake cewa wa alam ka sani annahu la yatimmu taqarrubu ila ta'ala Zai iya yiwa a ce kana kusantan Allah ka zama cikin waɗanda suke ƙoƙarin kusantan Allah ta hanyar bauta masa da azumi da zai yi kawai ka bauta wa Allah ta hanyar azumi don ka bar abubuwan da ya halatta maka kafin shigowar watan Ramadan kamar cin abinci kamar shan abin sha lillahi alayka a watan da ya wuce kai ajiya ma haramun ne ka ci abinci lillahi alaika haramun ne ka sha abinci? lillahi alaika ajiya haramun ne ka je wa iyalinka da rana tun waɗannan abubuwan ba sun halatta kafin shigowar ramadana a yau ba ma saboda alfarman shigowar wannan wata ya ka ce maka hatta su din ma haramun ne haramun ne haramun ne tun daga bullowar alfajir zuwa faɗawar rana to in ya zan halal shigowar wannan wata ya mai da shi haram to ina ga haram mun gane jama'a da kyau to ina ga haram a shekaran a jiya da shekaran jiya dama fa haram ne waɗannan abubuwa kaga su wato al'amuran su za su wato za su uh, haramcin su zai fi yawa kenan ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau wani malami na cewa idan lam yakun fi sam'i minni tasawunu wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi samtun fa hatti idan min sawmi al wal 'atash wa in qultu inni sumtu yawmi fama sumtu yace matukar dai bazan kiyaye kunni na da harshe na da idaniya na da gaban jiki na duk bazan kiyaye su daga sabawa Allah ba yace to ban zama ma mai azumi ba gabaki daya ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau banda azumi to kuma wato banda waɗannan abubuwa ana buƙatar in kana azumi abubuwa da Allah ta'ala wajabta maka su to ya zanto ka ruɓanya himma kansu musamman sallolin farallai, sallah ta farilla lallai ka tabbatar da cewa kana yin sallar asuba ke cikin jama'a kana samun kabbaran har mallima. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mutumin duk da ya samu kabbaran har mallima na kwana 40 kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq dan a nuna maka mahimmancin samun tabbaran har liman liman ya ce a daidaita sahu alhalin kana cikin sahu karka yadda kullun sallolin jam'i hawan faida kake masu sai dai ka zo ka makale ka samu raka a karke ka samu tayyan karke karka yadda da wannan ka rika sabon sallah a farkonta al-imamu maliku a cikin muwatta ya ruwato hadisi da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka zo za ka yi sallar jam'i sai fatiha ta kubuce maka ka cimma liman ya riga ya karanta fatiha ya ce amin mamu sun amsa ya ce wala bolin mamu sun ce amin sai kai kuma ka zo ya ce wannan asarar da ka tafka in ji ma'aikin Allah har ya fi a ce dama ka yi asarar dukiyarka ne duka da ka mallaka dama ka yi asarar iyalinka ne duka da kake da su lau tira ahaluhu wa maluhu da fi sauki da aka mai azumi ya zo sallar jami'i ya kuma samu kabbaran harmar liman babban malamin musulunci abdullahi bin ibrahim aljarullah a cikin littafinsa risalatu siya ya kawo wani gaba da ke nuna mahimmancin cakuɗa azumi da kula da sallah kai zanto kana azumi amma aure dai kuma kana wasa da sallah ba a san haka ana bukatun duk mai azumi ya rika kula da sallah karmi mu yi sakaci da sallah tana cikin manya-manyan ayyukan ibadu abdullahi dan ya ce mu a zamanin mu sahabbai kowa yana kula da sallah ba wanda za a ga bai kula da sallah sai munafiki wanda kowa ya san cewa wannan mutum munafiki ne shi kadai za a ga yana wasa da ainihin sallah amma in ba haka ba kowa za a ga yana kula da sallah da aka mu kula da ainihin sallolin farillai mu kula da sallolin nafilfili mu kula da abin da ya shafi sallar ashan a irin ainihin wannan lokaci ɗin. mu kula da sallar ashan kan mai wasa da su muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu. in Allah ta'ala ya hada kusa mu a gobe tafi da muka faɗa karfe hudu da minti 20 insha Allah subhanahu wata'ala za mu fara fassara ayoyin farko na suratul an'ami muna fatan Allah madaukakin sarki ya mara gamdakatar dan tun karo wani lokaci za mu dakata a nan in akwai wani mai tambaya ko wani ƙarin bayani sai ya yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mana al'amura Allah maɗaukakin sarki ya bunƙasa ikhlasu assalamu alaikum warahmatullahi na'am eh eh sauran eh so na'am fara sallar nafila sai liman ya shigo shi kuma ya yi ikaman sallar farilla shin zai sallama wannan nafilar ko kuwa zai jira ya kammala wannan nafila dan ya dasa da ainihin farilla abu hadisai ne guda biyu wato dalilai ne guda biyu na shari'a hadisin farko hadisin jabir ɗan abdullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba in aka riga aka yi iqamar sallah ta farilla to fala salata ba wata sallah da ake so kai illa al-maktuba sai wancan da aka tada ikamarta mun gane ko sai wancan wasu malamai suka ce ko da ma wata farilla ce za ka yi to ba a so ka yi ta sai dai ka jona ta a jikin wannan misali ba kai sallan azahar ba sai ka zo masallaci za ka fara sallan azahar ɗin kenan zai ga liman yayi yi ikaman sallan la'asar to suka ce ai an ce idza uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba in aka riga aka yi ikamar sallah to ba wata sallah da aka yarda ka yi kuma illa al-maktuba sai aka sa alifin da lama dan a nuna wancan sallar ce da aka tada ita ita kadai aka yarda da ita suka ce ko azahar din da baka yi ba to ba daidai ba ne ka tsaya a lokacin ka ce za ka yi ta sai dai ka tona ta cikin wannan ma'ana sai ka zo kai abin da ake kira ikhtilafun niyya sai ya kabbarta sallah da niyyar sallan azhar shi kuma limamin ka zai wata sallah sallar la'asar kun gane da kyau wasu malamai suka fassara wannan hadisin da cewa ko da ka riga ka yi iqama ko ka riga ka yi iqama ta wata sallar da ba wacce liman zai tada ba to za ka lalata wannan kun gane da kyau to ballantana kuma ka yi kabbaran har ta sallar nafila sai liman ya zo aka yi ikamar sallar farilla suka ce za ka sallama wancan sai ka tada wannan sai ka tona wannan ka bi limaminka to akwai wannan fasaran da wasu malamai suke yi to amma a wuri ɗaya tsakani ga Allah ni na taɓa ganin wani abu da shi ya fi birge ni wani malami ya fassara wannan hadisin da cewa a'a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana nufin idza uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba in an riga an tsayi ikamar sallah ta farilla to ba wata sallah da ya halatta ka kabbarta kun gane ko ba wata sallah da ya halatta ka kabbarta illa al-maktuba sai wannan sallar farillan ita kare za ka je ka kabbarta ka bi wannan limama kenan abinda hadisin yake nufi in har an riga an yi ikama sallar farilla to bai halatta ni kuma in zo in ce Allahu akbar in fara nafila ba sai dai in bi me sai dai in bi wancan farilla mun gane wannan jama'a da kyau amma inda zan riga in fara nafilan kafin liman ya zo na fara tahiyatul masjidi kafin shigowar liman to sai liman ya shigo bayan na riga na fara na kulla raka'a ban kulla raka'a ba na dai riga ne kabbaran harma na fara na kula to annan waɗancan malamai suka ce Allah ya ce wala tubtulu a amalakum kar ku lalata ayyukan kun gani da kyau kar ku lalata ayyukan kuma za kawo ka'ida fikiyya malamai suka ce ya tuzo filistida da mati ma la ya tuzo filistida. Ka'ida ce mai tsada fiqhiyya Malam fiqh suka ce yana halatta ci gaba da wani abu yakan halatta akwai lokacin da za in ka riga ka fara abu sai a ce ka gama ya halatta amma in ba ka fara ba kuma bai halatta ka fara ba akwai irin waɗannan matsalolin a shari'a da fara shi haram ne amma kuma ƙarasa shi ya halatta mun gane jama'a da kyau to su suka yi amfani da waɗannan ƙa'idar ka'idar a nan gaban haramun ne in an riga an fara sallar farilla sai kuma ka ce za a kabbarta nafila amma ya halatta in ka riga ka kabbarta nafila sai liman ya zo to sai ka ci gaba sai ka kammala wannan nafila sannan sai ka zo ka kabbarta wancan sallar a nan wurin kuma za a irga ka cikin faɗin waɗanda suka samu kabbaran harman liman domin liman ya yi kabbaran harman kana masallacin ina fatan mun gane da kyau ka riga ka zo ne ka riga ka zo masallacin wannan shuhudin da kai shedawan da kai ka zanto mina shukada cikin waɗanda suka halarci kabbaran harman liman shikenan ya shigar da kai cikin faɗin rahamar Allah da samun ladansa na samun kaf wato kabbaran harman liman ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa alaikum assalam wa rahmatullah in gida na da nisa da masallaci eh eh haka eh tambaya ce mai kyau mai mahimmanci wato mutumin da yana kwaɗayi a ransa yana so a cikin zuciyarsa ina da a ce zai iya takawa da zai taka ne a kafa ya je masallaci saboda ya samu ladan kowane taku. to amma sai dai yana da uzuri bai da lafiya kafarsa ba lafiya ba zai iya tafiya mai tsawo ba wannan uzurin sai yasa sai ya hau babur ko ya hau mota to shin zai iya samun wancan ladan na tako an sa anan ki zai samu zai samu amma ba zai samu ne da murzawan kowane taya kamar da wasu ke cewa ba a'a wajen taya ya juya to yana da lada a'a shi Allah ta'ala ya san adadin takon da zai yi inda ya tako a kafa ne har ya zo masallaci Allah ya sani ya san zai yi tako kaza ne uzuri da lallura shi ya hana shi ya iya hawa wannan abin mun gane jama'a da kyau to shikenan al-qudratu manaqis taqlis in baka da ikon abu sai a sauwa kama kuma ka samu wannan ladan wajlib li tasirin li kulli bi shafaq wa laysa fi dini illaki min shafaq al mushaqqatu tajlibu tasir tun lokacin da aka samu abu yayi kunci to sai a baka canjin sa kuma ba zai rage maka lada ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ba zai rage maka lada ba mutumin da bai da lafiya ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai ya sallah a zaune yana da ladan wanda ya sallah a tsaye amma mutumin da yana da lafiya zai iya sallah a tsaye a nafila sai ya salla a zaune don ya halatta a kai a zaune ko da za ka iya yi a tsaye a ba barilla ba yanzu wannan yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye saboda shi bai da uzuri bai da lura amma mai uzuri mai zarura sai ya zanto ya sallar shi a zaune don ba zai iya yi a tsaye ba wannan ladansa ɗaya da wanda ya sallar a tsaye to kazalika mutumin da duk ya tako a kafa ya zo masallaci da wanda ya hau abin hawa ya zo masallaci wannan zai iya ne yayi wannan da ya hau abin hawa ba zai iya ba to ana sa ran Allah ya ba wanda ba zai iya nan ba ladan wanda ya iya dinka. mun gane jama'a da kyau Allah ya taimake mu wata tambaya a rubuce bambanci tsakanin mace mai wato mai ciki da mai shayarwa a wannan wata malamai suna da saɓani ne mai yawa dangane da hukuncin mai ciki da mai shayarwa mai hukuncinsu da hakika malaman tafsiri da malaman fikihu da malaman hadisi duk suna da zantuttuka ba ɗaya ba abin da ya haifar da zantuttukan kuma faɗin Allah ta'ala wa alal ladina yutiqunahu fikiyatu ta'am miskin wannan aya wajen fassara da tun sahabbai aka fara samun sabanin fahimta sabanin fassara Abdullahi dan Mas'ud da yake yake fassara ta cewa ta takaita ne kadai akan tsoho da tsohuwa daidai lokacin da Abdullahi dan Abbas yake shigar da alhamil wal murdi mai ciki da mai shayarwa mun gane da kyau wasu ka ce su ciyar wasu ka ce a ramawa za su sai dai mai ciki da mai shayarwa su shiga cikin fadin faman kana minkum marizan aw ala safari su shiga cikin fadin mare lafiya ba su shiga cikin fadin alladina yusiquna ku ba mun gane jama'a da kyau akwai zantuttuka masu yawa amma da yadda malamai suke balansan abin da fuska kyakkyawa shine matan da take gwarne duk shekara take haihuwa kun su an dai gane gwarne ko ita wannan fatawar da za a bata sai a ce ta ciyar dan ka ce ta rama da yaushe za ta rama ita rayuwarta ko ciki ne ko gwarne mun gane da kyau ita sai malamai suka ce sai ta sai ta wato sai ta rika ciyarwa matan da kuma tana yin haihuwar raƙumma tana samun tazara mun gane ko ita shekara biyu shekara uku sannan ta ƙara haihuwa to ita wannan matar in ta sha azumi gaskiya ramawa za ta yi ina fatan mun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya dace da lokaci ya ko to sai Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe insha Allah subhanahu wata'ala za mu zo karfe 4 da minti 20 mu fara zuwa 5 da minti 20 barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك zan yi amfani da wannan dama na sanar da cewa akwai tafsiri kofar gidan alhaji mu'azu masallacin su alhaji ali masallacin alhaji mu'azu marigayi allah ya gafarta masa insha allah subhanahu ta'ala za a yi tafsiri an jima da daddare da izinin allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh